فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون yayin da annabi isa ya gane sun ci gaba da kafircin su sai ya ce wa bani isra'ila waye zai taimake ni a wajen da'awa zuwa ga Allah sai tatattun mabiyansa suka ce mu ne mataimaka addinin Allah mun yi imani da Allah mun bi ka ya annabi isa ka shaida mu masu miƙa wuya ne ga Allah da tauhidinsa wato kaɗai tashi da yi masa da'a